yanzu haka dai masana haka tsaro da kuma zamantakewa na maganin za a iya samun matsala babban zaben da ke tafe mudun da ya hukumomi a najeriya ba su tashi tsaye ba wajen magance hare-haren yan bindiga masu tada kayar baya kawo yanzu ma kusan kananan hukumomi goma sha uku ne ke hannun mayakan boko haram a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa inda yanzu haka arewacin jihar borno ke hannun mayakan boko haram wanda hakan ke barazana ga makomar zaɓe a wasu yankunan waɗannan jihohi to sai dai kuma masana haka tsaro irin su dr bawa abdullahi wase na magargaɗin abin da da ka iya faruwa ne muddin ba ɗau mataki ba. To ya zama fa idan ba a yi hankali ba za a waye gari ya zama faufau kasan ba shi wannan mu abin da muka tabbatar kenan abin da kuma muke gani kenan abin da kuma muke kokawa a kai kenan abin da kuma za mu yi taugaci a kai kenan. To kuna ganin a yadda Abubakar tafiya yanzu dakarun sojin Najeriya za su iya kwato waɗannan wuraren kafin da lokacin zaɓe kuwa? In abu uku ya faru. Na fara farko idan an samu kayan aiki isasshe. Na biyu idan an ɗebo duk da dakaru da suke zaune a bara an bar su suna shan fefe su ba su aikin komai an kai su daga gurin da akwai matsala. In kuma na uku ya an tabbatar cewa babu makarkashiya a cikin waɗanda muke gani su ne jagorori wadda za su kare al'umma amma sun shiga rigan jagoranta ne abin da suke kuma a ƙarƙashin ƙasa ya saba ma wannan. Shi ko wani masanin Dr. Amoga Captain na Mala, malami a jami'ar Modibo Adama da ke Yola, ya ce wannan yanayi da ke faruwa yanzu kama iya shafan harkokin zaɓe musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya. Idan gwamnati ba ta kawo ƙarshe wannan abun ba, ni abin da nake gani ba wani magana zaɓe a wayannan wurare. To kuma wannan ya ja da Najeriya baya, ina tabbatar maka wannan. To me haka ke nunawa? Eto eh, abin da ke nuna shine gwamnati ta gaza ba, gwamnati ta domin domin kundin tsarin mulkin nan ya ce shugaban kasa shi zai tsare rayukan mutane ya tsare dukiyarsu. To, sai muka gani ta gaza gaba daya ba ta yi a tsare rayukan mutane. suke salwanta kuma gwamnati in ba dai abin da ya shafe su ba a can wallahi ina gani an manta da mu yanzu haka dai wasu kungiyoyi a kasar sun ma dukufa ne wajen wayar da kan al'umma na yaƙi da ta'addanci alhaji usman usman fulani da ke zama shugaban wata sabuwar kungiyar wayar da kan makiyaya harkokin siyasa da yaƙi da ta'addanci a najeriya ya bayyana irin gangamin da suke yi Fulani Association. Eh, mun kafa wannan kungiyar tamu ne don mu wayar da kan Fulani a kansu su shiga siyasa su zaɓa kuma a kan su zauna lafiya a duk inda suke da manoma da sauran ƙabilun Najeriya kuma kar su kuskura su a yi amfani da su ko da dukiya ko da wani abu su ga ƙungiyoyin ta'addai su zauna lafiya. Kawo yanzu tuni har wasu sun fara kiran da a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ganin yadda abubuwa ke faruwa musamman ma ta fuskacin harkokin tsaro a ƙasar. Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.